da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. To da masu sauraro Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran kuka kama a cikin shirmu na rana. Ba wannan gabatar dai muna ɗauki da labaran duniya da su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da shirin na ko kun san sai duniyarmu a yau don masu sauraro tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga kanunsu. fitowar miliyoyin mutane a jana'izar shahid ra'isi ya nuna irin karfin da jumhuriyar musulunci ta iran take da shi in ji jagoran juyin juhal musulunci a nan kasar iran shugaban kasar rasha ya ce ginshikan gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran sun kafo a cikin zukatan mutanen kasar sannan za ku ji cewa shugaban kasar iraki ya isa nan birnin tehran tare da tawagar mutane kimani hamsin daga jami'an gwamnati da 'yan siyasar kasar. yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran jinjin hali musulunci nan kasar iran ya bayyana cewa fitowar miliyoyin mutanen kasar a jana'izar shahid ra'isi ya bayyana irin karfin da gwamnatin jihar musulunci ta iran take da shi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jagoran yana faɗar haka a lokacin da ya kai ziyarar ta'aziyya ga iyalan shugaban ra'isi a gidansa da ke nan birnin tehran ya kuma ƙara da cewa shugaban ya zama shi'ari na ƙarfin jumhuriyar musulunci ta iran a gaban ƙasashen duniya shahadarsa ta ƙara bayyana irin ƙarfin da jumhuriyar musulunci ta iran take da shi saboda goyon bayan da mutanen ƙasar suke masa ya ce yawan shugabannin ƙasashen duniya da suka halarci jana'izarsa alama ce ta irin yadda ayyukansa suka ɗaukaka musulunci suka kuma ɗaukaka jumhuriyar musulunci ta iran a duniya don haka rashinsa abu ne mai nauyi ga mutanen ƙasar iran kamar yadda kowa ya gani a jana'izarsa jagoran ya ce hatsarin jirgin saman shugaban ƙasa da aka yi ya sa mutane sun fito da farko suna addu'a allah ya kubutar da shi daga baya kuma da aka bayyana rasuwansa suka nuna alhininsu da kuma kasancewansu tare da jimuran musulunci ta iran saboda kokarin da shugaban ya yi da kuma sadaukar da kansa da ya yi na aikewa mutanen ƙasar da kuma jumhuriyar musulunci ta iran wannan ƙoƙarin nasa ya sa a ƙasashen duniya da dama musulmi da wanda ba musulmi ba suka suke alhini da jumhuriyar musulunci ta iran dangane da rashinsa shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa ginshiƙan gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran suna da ƙarfi a cikin zukatan mutanen ƙasar don haka bai da wata shakka kan cewa jumhuriyar musulunci ta iran za ta ci gaba da harkokin siyasar kasashen waje kamar yadda suke a da kamfanin dilancin labaran arti na kasar rasha ya nakalto shugaban yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar a lokacin ganawarsa da wata tawagar kasar belarus da ta ziyarce shi a birnin moscow ya ce jumhuriyar musulunci ta iran ƙasa ce abin dogaro don tana da siyasa mai ƙarfi a gabas ta tsakiya don haka kuma tana da kyakkyawar rawar da za ta taka a cikin dukkanin al'amuran da suka shafi ƙasashen duniya putin ya ƙara da cewa bayan wannan rashi mai nauyi ga mutanen ƙasar iran da ƙawayenta to baya tsammanin iran za ta ja da baya daga matsayin da take kai a shirye-shiryenta na harkokin waje. kafiya ka dai shugaban ya zanta da shugaban ƙasa na riko wato muhammad mukhbir inda ya mika masa ta'aziyya ga shugaban ga rasuwar shugaban ra'isi sannan kuma ga mutanen ƙasar iran dangane da shahadar ra'isi da kuma minista harkokin wajen ƙasa dr hussein amir abdullahiyan a yau asabar ce jagoran junjun hali musulunci na ƙasar iran said imam alila khamna'i zai gudanar da zaman makoki na musamman na addu'o'i da karatu alkur'ani ga marigayi shugaba said ibrahim ra'isi da abokan tafiyansa wanda suka hada da ministan harkokin wajensa dr da, da ministan harkokin wajensa tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa za a gudanar da makokin ne a husainiyan imam khomeini kudisa sirruhu da ke nan gidan jagora a nan birnin tehran to masu sauraro labaran duniya suna za muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran daga nan birnin tehran shugaban ƙasar iraki abdullatif rashif tare da tawagar mutane kimani hamsin wa'anda suka hada da 'yan siyasa da wasu manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar sun isa nan birnin tehran don ta'aziyya ga mutanen ƙasar kan shahada ko kuma rasuwar shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi da wanda suke tare da shi a ranar lahadin da ta gabata kamfanin dillancin labaran irb news ya bayyana cewa a safiyar yau asabar ce rashid da tawagarsa suka isa nan tehran inda da farko za su gana da jagoran junju halin musulunci a nan ƙasar iran imam ayatollah said alil khamnai inda za su gabatar masa da ta'aziyarsu ga rashin shugaba ra'isi da kuma tawagar da suke tare da shi a hatsarin jirgin saman da ya same su a ranar asabar a ranar lahadin da ta gabata kafin haka dai firaministan ƙasar ta iraki muhammad shia sudani ya halarci jana'izar shugaban ƙasar wanda aka gudanar a ranar talatin da ta gabata a nan birnin tehran a ranar ladin da ta gabata ce dai jirgin sama dauke da shugaban kasar da kuma ministan harkokin wajensa dr hussein amir abdullahiyan ya yi hatsari a lardin azerbaijan ta gabas inda dukkaninsu suka kai ga shahada ƙungiyoyi masu gwagwarmaya a ƙasar iraki sun cilla makaman drones ko kuma jiragen sama masu ƙunan baƙi wake wa'anda suka fada kan birnin Eilat mai tashar jiragen ruwa a kudancin harcikar Isra'ila. Kamfanin dillancin labaran Meher na ƙasar Iran ya naƙalto wani bayani wanda ƙungiyoyin suka fitar a safiyar yau Asabar tare da wannan bayanin. Labarin ya ƙara da cewa makaman sun fada kan wurare masu muhimmanci a birnin na ilat mai tashar jiragen ruwa ya kuma yi wa yahudawan barna daga ƙarshe bayanin ya kammala da cewa ƙungiyoyin sun cilla makaman ne kan harbi ƙasar isra'ila don tallafa a falasɗinawa a gaza wanda sojojin harbi ƙasar isra'ila suke wa kisan kiyashi fiye da watanni bakwai da suka gabata ya zuwa yanzu dai sojoji hamsin ƙasar isra'ila sun kai falastinawa kimani dubu talatin da biyar ga shahada yayin da wasu kimani dubu tamanin suka ji rauni mafi yawansu mata da yara to masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar 25 ga watan Mayun shekara ta 2024. wanda ya daidai da goma sha shida watan zulkada na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari da talatin da biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato ashirin da biyar ga watan mayun shekara ta alif ɗari takwas da casa'in da biyu aka haifi marshal joseph titu tsohon shugaban ƙasar tarayyar yugoslavia titu ya shiga yakin duniya na ɗaya kuma har sojojin ƙasar suka kame shi amma bayan an gama yakin an sake shi sai kuma a yakin duniya na biyu ya tara dubban sojoji waɗanda suka yi turjiya a gaban sojojin jamus ƙarƙashin ƙungiyar da ke ƙarƙashin jagorancin nazi wanda kuma hakan ne ya sa alatilas shugaban jam'iyyar ta nazi da ke jagorancin ƙasar jamus a wannan lokacin ata fitila ya janye daga yugoslavia bayan nan kuma sai aka zaɓe shi shugaban tarayyar yugoslavia a shekara ta 1953 sai kuma a shekara ta 1974 aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa na mutuka raba. Tito ya ci gaba da shugabancin tarayyar Yugoslavia har zuwa shekara ta 1980. Ya rasu yana da shekaru 88 a duniya. Masu wurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a ranar irin ta yau 25 ga watan Mayun shekara ta 1963 shugabannin kasashen afirka talatin suka rattaba hannu akan yarjejeniyar kafa kungiyar haɗa kan kasashen afirka wadda ake kira da oau a takaice a birnin addis ababa na habasha shugabannin kasashen ghana masar da kuma gini na lokacin su ne suka yi ruwa suka yi tsaki wajen kafa wannan kungiya sai kuma a watan yuli na shekara ta 2002 kungiyar ta zama tarayya afirka wato au a halin yanzu dai kungiyar tana da kasashe mambobi hamsin da hudu waɗanda suke a matsayin mambobin ta na dindindin shugabannin ƙungiyar dai suna taro sau guda a kowace shekara kuma a lokacin ne ake zaɓar shugaban ƙungiyar na karɓa-karɓa bayan kuma ƙungiyar tarayyar afirka tana da kwamitoci daban-daban waɗanda suka haɗa da babban kwamitin zartarwa sai kuma kwamitin tsaro da kuma sauran kwamitoci waɗanda suke gudanar da ayyuka na tattalin arziki da ci gaban ƙasashen afirka. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa yau ce ranar da aka ware a ƙasar iran domin tunawa da turjiya da mutanen garin despol na ƙasar iran ɗin suka yi a lokacin kallafaffen yaƙi na shekaru takwas da sojojin ƙasar iraki suka kallafa wa iran sojin saddam hussein sun jefa makamai masu linzami kimanin 200 akan mutanen garin despol na ƙasar iran sannan kuma sun yi ruwan harsasai na kan mai uwa da wabi amma duk da haka mutanen garin ba su miƙa wuya ba sojin saddam hussein tare da taimakon amurka da wasu kasashen turai da ma wasu kasashen larabawa sun kwashe tsawon shekaru takwas suna yaƙi da iran da nufin rusa juyin juhalin musulunci da aka yi a ƙasar ba da jimawa ba amma dai duk da haka haƙar su bata cimma ruwa ba inda saddam hussein ne da kansa ya nemi a yi sulhu bayan da ya fahimci cewa ba zai nasara a yaƙin ba. madalla abdullahi salisu usman abdullahi salisu usman katsina kenan dauki da shirin nan na kun san yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zamu fada da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata dangane da siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sanan daga ƙarshe mu jira masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro a makon da ya gabata ne shugaban ƙasar Iran marigayi shahid Said Ibrahim Ra'isi tare da tawagarsa suka yi hatsari da jirgin sama mai saukar angulo a lardin Azerbaijan ta gabas a lokacin da suke dawowa daga bikin buɗe wata madatsar ruwa wacce ƙasashen Iran da Azerbaijan suka yi aikin gina ta tare. daga cikin waɗanda suka yi shahada dai a cikin tawagar shugaban ƙasar hadda ministan harkokin wajensa wato hussein amir abdullahiyan da gwamnan lardin azerbaijan ta gabas da limamin masallacin juma'a na garin tabriz babban birnin lardin azerbaijan ta gabas kuma wakilin jagoran junju hali musulunci a lardin har ila yau tare da mai gadin shugaban ƙasa wato adc sa masu hidima guda biyu da masu tukin jirgin saman guda biyu bayan wannan hatsarin da kuma tabbatar da mutuwar duk waɗanda suke cikin jirgin babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar iran janar muhammad bakari ya bayyana cewa sojojin ƙasar za su kafa kwamiti wanda zai yi bincike don sanin abin da ya haddasa hatsarin jirgin sannan a ranar alhamis da ta gabata ce kwamitin ya ba da sanarwarsa ta farko wacce ta bayyana al'amarin kamar haka da farko jirgin bai karkata daga hanyar da aka keɓe masa don bi a wannan tafiyar ba na biyu kuma babu wani alamu da aka samu wanda ya nuna cewa albarushi ko makami daga waje ya taɓa jikin jirgin sannan jami'an agaji da na kwana-kwana na ƙasar iran ne suka yi aikin nemo da kuma gano jirgin inda ya faɗi babu wata ƙasa da ta taimaka a cikin wannan aikin kwamitin ya tattara bayanai da dama wanda yake buƙatar lokaci don nazari da kuma gano inganci da rashin ingancinsu zato mafi rinjaye dai shine jirgin ya yi karo da dutse a cikin duwatsun tsaunuka da yake wucewa a cikinsu sannan ya kama da wuta wannan kuma ya kasance ne saboda rashin kyawun yanayi da ake ciki a kan tsaunukan da kuma ruwan sama da kuma tsananin sanyi da ake yi don haka bisa wannan rahoton babu hannun wani daga ciki ko wajen kasar wajen faduwar jirgin shugaban kasar iran da kuma rasa rayukan mutane takwas da da ya faru a lokacin wanda suka hada da shugaban kasan da ministan sa na harkokin waje da kuma wasu jami'an gwamnati wannan rahoton ya ansa wasu al'amura da suka shige wa mutane da dama duhu dangane da shahadar marigayi shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi da wa'anda suke tare da shi bayan rasuwansu mutanen ƙasar iran sun kaɗu da sosai saboda yadda suka yaba da irin ƙoƙarin da shugaban da gwamnatinsa suka yi na kimanin shekaru uku don warware matsaloli wanda mutanen ƙasar suke fama da su na misalin wato wanda suka hada da matsin lambar tattalin arziki rashin tsaro da kuma zaman tankiya da ke tsakanin ƙasar iran da wasu ƙasashe makwabta a lokacin da yake bayyana irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a cikin shekaru kimanin uku da said ibrahim ra'isi ya yana shugabancin ƙasar iran said hassan nasrullah shugaban ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ya ce shugaban yana da shirye-shirye masu muhimmanci a duk wani bangare na rayuwar mutanen ƙasar iran kuma babu wani bangare da bai taba ba ko kuma bai kawo ci gaba a cikinsa ba da farko shugaban ya tabbatar da cewa ya kauda talauci na rashin kome daga mutanen ƙasar a nan yana nufin yana son ganin duk wani ba'ira ne ya sami mafi karancin abin da ya kamata ya samu na bukatun rayuwa wanda suka hada da abinci da magunguna idan ya ya rashin lafiya ko kuma dai ya buƙaci kula na likita kuma a cikin shekaru uku da suka gabata shugaban ƙasar ya sami nasarori masu yawa na a zo a gani a wa'annan ɓangarori bayan rasuwansa a ranar lahadin da ta gabata mun ga hotunan wata mata a wani ƙauye a cikin ƙasar tana kuka tana baƙin ciki da rasuwarsa da aka bi al'amarinta sai aka gano cewa a shekarun da suka gabata shugaban ya je ƙauyensu don ganin matsalolin da suke fama da su ya je ya kuma gana da mutanen ƙauyen daga ciki har da wannan matar wacce ake kira bibi inda ta rubuta masa takarda tana kukan irin halin da suke ciki a ƙauyen na talauci sai ya karbi wasiƙar da kansa ya yi masu alkawalin zai dubi a cikin lamarinsu ba daɗe ba shugaban ya ba da umarni aka warware matsalolin da mutanen ƙauyen suke fama da su daga ciki hadda gidaje da ya gina musu da kuma wasu buƙatun rayuwa a ƙauyen an nuna yadda ƙauyen yake kafin shugaban ƙasan ya ziyarce shi da kuma yadda ya dawo bayan ziyarar har ila yau matan ta bayyana cewa bata taɓa tsammanin a rayuwarta tana iya haɗuwa da shugaban ƙasan iran ido da ido na ganin ido ba har ta miƙa masa ta ya kuma warware su sai a wannan zamani ta shugaba ra'isi. don haka da za ka yi bincike a cikin shekaru uku da suka gabata za ka sami mutane da dama a cikin ƙasar iran wanda ba su sami gidaje ba suke kuma tsammanin ba za su taɓa samun gidaje ba amma suka samu amma sai gashi sun sami gidaje saboda shugaba ra'isi wasu kuma sun sami filaye don gina gidaje da kuma da kuma bashi mai dogon zango don samun daman gina gidajensu a ɓangaren siyasa na ƙasashen waje kuma shugaba ra'isi tare da taimakon marigayi minista harkokin wajensa wato dr hussein amir abdullahiyan ya tabbatar da cewa ƙasar iran tana da kyakkyawar hulɗa da dukkanin ƙasashe makwabta da ƙasar iran wanda suka hada da ƙasashen laraba na yankin tekun farisa wanda suke makwabtaka da ita daga yammacin ƙasar daga ciki har da ƙasar saudiya da kuma sauran ƙasashe na tsohuwar tarayyar soviet wanda suke makwabtaka da ita daga arewacin kasar har ila da kasashen pakistan afghanistan da india daga gabacin kasar. kafin shugaba ra'isi ya karbi ragamar shugabancin kasar iran kasashen saudiya da iran ba sa da hulɗa jakadanci a tsakanin su tun shekara ta shida wato har na tsawon shekaru bakwai amma sai da ya san yadda zai yi tare da taimakon ƙasar china kasashen biyu suka mai da hulɗa jakadanci a tsakanin su bayan mai da hulɗa jakadanci tsakanin kasashen biyu wasu abubuwa da dama sun auku a gabas ta tsakiya na alheri daga ciki aka dakatar da yakin da ke faruwa tsakanin gwamnatin kasar yemen da kuma saudiya da ƙawayenta sannan aka mai da hulɗa jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da dama da ƙasar syria a cikin ƙaramin lokaci ƙasashen larabawa suka amince da mayarwa ƙasar syria ko kuma mayar da ƙasar Siriya cikin ƙungiyar ƙasashen Larabawa. Don haka shugaba Bashar al-Assad a karon farko tun shekara ta tun shekara ta 2011 ya halarci taron ƙasashen Larabawa karo na biyu wanda aka gudanar a birnin Jidda na ƙasar Saudiya. Kafin shekara guda, wutar yaƙi da kuma tashe-tashen hankula da dama a yankin gabas ta tsakiya sun lafa sannan gwamnatin shugaba ra'isi ta sami nasarar sulhuntawa da kasashe makwabta da kasar iran wa'anda suka hada da azerbaijan da sauransu sannan kasashen laraba wa'anda suka hada da masar da jordan wa'anda ba sa da hulɗar jakadanci da ƙasar iran sun bayyana aniyarsu ta mai da hulɗar jakadanci da ƙasar iran shugaban ya sha haduwa da shugabannin wa'annan ƙasashe a tarurruka da dama daga ciki har da taron ƙasashen musulmi wato na oic da kuma taron shekara-shekara na Eh, watan satumba na kowace shekara a majalisar ɗinkin duniya taro na ƙarshe wanda ministan harkokin wajen ƙasar masar sami shukri ya haɗu da hussein amir abdullahiyan shine wanda ya gudana a taron ƙungiyar ƙasashen musulmi karo na goma sha biyar wanda aka gudanar a birnin banjo na ƙasar gambiya. sai kuma ɓangaren kyautata tattalin arzikin ƙasar shugaba ra'isi ya kulla yarjejeniya mai dogon zango na tsawon shekaru 25 da ƙasar china na sayar mata da ɗanyen man fetur a tabbataccen farashi banda haka ya samar da irin wannan yarjejeniyar da ƙasar rasha wanda hakan ya cewa ƙasar iran samun kudaden shiga na tsawon wannan shekaru ta yadda duk wani matakin da kasashen yamma musamman amurka za su ɗauka a kan ƙasar iran ba zai tasiri a kan ƙasar sosai ba har ila yau shugaban ya yi ƙoƙarin nuna wa ƙasashen larabawa a yankin tekun farisa kan cewa maƙiyansu na gaskiya ita ce hamci ƙasar isra'ila wacce take samun goyon bayan amurka da kuma ƙasashen yamma da haka kuma ya kauda ya kyautata dangantaka da ƙasashen makwabta da ƙasar iran sannan ƙasashen suka zama kasuwa ga sabbin kayakin da ƙasar iran take samarwa ko take ƙerawa daga cikin gida banda haka mutane daga ƙasashe makwabta sun fara shigowa ƙasar iran ko don jinya mai rahusa ko kuma don harkokin kasuwanci shi ma tare da samun farashi mai kyau saboda haka a cikin shekaru uku na shugabancin ra'isi ya samar da layukan dogo wa'anda suka mai da iran wato kamar suka mai da iran ƙasa da ake kira transit da turanci inda ƙasashe suke wucewa da kayake na kayakin kasuwanci daga ƙasashen yamma wa'anda suka hada da ƙasar rasha da kuma kuma ƙasashen gabas wa'anda suka hada da ƙasar indiya wato don saya da sayarwa wato ɗan kasuwa zai sayi kaya daga ƙasar rasha ya karɓe su a birnin mumbai na ƙasar india a cikin makonni amma ta ƙasar iran wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da falastinawa suka ƙaddamar da yakin tufanul aksa a ranar 7 ga wata oktoban shekara ta 2023 bayan haka da 'yan makonni ne dai iran ta kira taron ƙungiyar oic wanda aka gudanar a birnin jidda na ƙasar saudiya shugaba ra'isi ya gabatar da jawabi mai muhimmanci sosai a taron inda ya kwadaitar da kasashen musulmi gaba daya wajen ganin sun tallafa wa falastinawa da duk abin da za su iya amma a cikin taron an sami wasu kasashen larabawa wanda suka aibata kungiyar hamas saboda takalar yaƙi da hargitsa isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 da ta yi banda haka bayan da kasar isra'ila ta kai hare-hare kan karamin ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin damascus na kasar syria a ranar 1 ga watan afrilun da ya gabata inda kuma ta kai ga kashe ko kuma rasa rayukan manya-manyan jami'an sojojin kasar iran iran ta mai da martani da makamai masu linzami da jirage masu kunan bakin wake wato drones kimanin 300 kwanaki 14 bayan harin kasar isra'ila wannan kuma shine dai karon farko wanda jumhuriyar musulunci ta iran ta kai farmaki na mai da martani kan hanfikisar isra'ila kuma mafi yawan makaman sun fada kan hanfikisar isra'ila sun kuma yi barna mai yawa a cibiyoyin tsaro da kuma makamai na hanfikisar isra'ila da wannan kuma hanfikisar isra'ila da kasashen yamma a karon farko sun tabbatar da cewa jumhuriyar musulunci ta iran da gaske take wajen goyon bayan falasɗinawa har zuwa samun 'yanci. kuma daga lokacin muka fara ganin cewa ƙasashen yamma musamman ɗaliban jami'o'i da suka fara farkawa, kan abin da yake faruwa a gabas da tsakiya musamman a hamdukasar isra'ila inda sojojin hamdukasar isra'ila inda sojojin haramtaccen ƙasar suke yi wa falastinawa kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ya ya zuwa shahadar ra'isi har zuwa lokacin shahadar ra'isi yawan falasɗinawan da hamci ƙasar isra'ila ta kashe sun kai dubu talatin da biyar masu sauraro wannan kaɗan kenan daga cikin irin ci da aka samu a lokacin shugabancin marigayi shahidul hidima wato said ibrahim ra'isi da kuma Minista harkokin wajensa dr hussein amir abdullahian wanda ya kasance kamar hannun dama ga shugaban na tsawon kimanin shekaru uku da suka yi aiki tare a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda muka riga muka labarta muku shugaban kasar Iran Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin washen kasar da wasu jami'an gwamnati sun yi shahada a yayin wani hatsarin jirgin sama na helikofta a ranar Lahadi da ta gabata. akan wannan ne kuma shirin na yau yake shirin ta bakin ku malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma inna maghfiratuka arja min amali wa inna rahmataka awsa min dhanbi allahumma in kana dhanbi indaka aziman fa afu ka adham min dhanbi allahumma ila ma kunna ahlan an ablagha rahmataka fa rahmataka ahlan an tuballighana wa tasana lana wa sa'al bi kulli shay'in bi rahmataka ya arhamar rahimin Allah ka ji kan shugaban kasar Iran da makarrabansa da suke tafi a cikin wannan jirgi da suka yi wannan mummunan azna. Duniyar musulunci ta girgiza. Allah ka yafe musu, Allah ka yafe musu, Allah ka yafe musu. Wannan bawan Allah ya bar duniya daidai lokacin da duniya take da bukatar shi don ci gaban addinin musulunci. na isar da ta'aziyyata ga kafatanin al'ummar musulmin duniya musamman musulmin ƙasar iran mai magana Suleiman Abdullahi daga garin Fambeguwa, bau Lokal gama a jihar Kaduna, Najeriya na gode. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'ummar musulmin duniya gabaki daya a sashen Hausa murya jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana a Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba Mai Aski shugaba na kungiyar masu kira da sauran radio jihar da Magaram jamhuriyar Nijar. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sunana da sunan dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio na jihar da makaram jamhuriyar muna mai sakon gaisuwar ta'aziyya eh, ga yan Iran da ma'aikatan radio Iran da kuma dukkanin musulmi na duniya baki daya a madadin rashi da muka samu na shugaban kasar Iran ubangiji Allah ya masa rahama da shi da makarabansa Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce makoma muna kai yi Allah ya mana kyakkyawan karshe gaskiya gaskiya duniyar musulunci mun yi rishi mun yi rishi babban rishi saboda shugaban kasar iran shugaba ne jajirtacce wanda yake jajircewa a bisa musulmi yake jajircewa a bisa musulunci musamman mu wannan jamhuriyar nijar muna karuwa da waɗansu abubuwa da dama nashi gaskiya mun yi rishi mun yi rishi muna miƙa sabon gaisuwa ta aziya ga dukkanin al'umma musulmi gabaki da a inda suke a faɗin duniya mai magana eh, rabe alhaji mamma wanda aka yi sani da suna raba mai aski da magaram jamhuriyar nijar radio iran Allah ya ƙara muku haƙurin rashi gaba ki da. To assalamu alaikum wa rahmatullahi gidan rediyon musulunci na irin jibirin bako bunga da ke jihar Bauchin Najeriya to da farko ina jajantawa wa'annan musulmai yan uwana musulmai da suka riga mu gidan gaskiya ina musu addu'a da fatan alkhairi ubangiji Allah sa su yi mutuwar shahada Allah ubangiji ya kyautata mu koma Allah kuma ya sa in ta mu tazo Allah sa mu cika da imani na gode ku tashi lafiya bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu zara dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna mika saƙon taziyar mu ga dukkanin al'ummar kasar iran da kuma musulman duniya baki ɗaya bisa wannan babban rashi da muka yi na rasuwar shugaba haziƙi ibrahim ra'isi mun ga irin gudunmawar da ya bayar na wajen takawa ƙasar isra'ila burki yayin da take mamaye ƙasar falastin inda ya amfani da jirage marasa matuƙa wajen taka mata birki, dukkanin musulman duniya muna baƙin ciki wannan ya zama. dole mu nuna damuwa kai wannan abu da ya faru muna masa fatan Allah ji kansa Allah ya gafarta masa kuma Allah sa aljanna ce makoma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da farko sunana ibrahim iromadake ma'aikaci a code radio international abuja da ke yada shirye-shiryensa a cikin harshen fulfulde a madadina da ɗaukacin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta iran boh hausa muna miƙa saƙon ta'aziyya ga ilahirin al'umman ƙasar iran da ma al'umman musulmin duniya baki ɗaya masu fafutuka a bisa zaluncin da ake yi wa al'ummar falasino na rikin da muka yi babban riki na shahidai shugaban ƙasar iran ibrahim ra'isi da ministan harkokin wajen iran amir abdullahiyan da sauran membobin gwamnati da suka rasa rayukansu tare da shugaban kasar iran allah ya kare mana jamhuriyar musulunci ta iran allah ya kare musulmi baki ɗaya allah ya wargaza aniyan magiya allah ya karbi shahadarsu ina kuma mega wannan sakon taziya ga ilahirin ma'aikatan sashen hausa na boh da kuma gidan telebijin na gasar iran press tv wanda shi muka rinka bibiya muna samun sahihan labarai dangane da abun da ke faruwa tun daga lokacin da aka ce jirgi ya samu hadari har kawo lokacin da aka ba da labarin cewa an gano su amma ba sa raye allah ya ji gansu sunana ibrahim ramadake shugaban masu sauraron rediyo da tv na iran boh hausa na gode masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka jamuje mu je assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na mai amfani da wannan dama wajen miƙa gaisuwa ta da alhini na wa 'yan uwa musulmi na faɗin duniyar na musamman al'ummar ƙasar iran bisa jajisa rasa rayuka na waɗannan jajatattun bayan allah da muka yi a wannan mawuyacin yanayi na mummunan hatsarin jirgin sama da matan allah ya karbi shahadansu allah ya jirda musu rahama allah kuma ya mai gurbinsu da waɗanda suka fi su jajircewa imani da kula da kyautatawa Allah ya kawo waɗanda za su kawo ƙarshen dukkanin matsalolin da suka addabi wannan yanki na gabas ta tsakiya da kuma jajircewa wajen ganin haɗin kan musulmi ya yaukana da kuma ganin cewa addinin musulunci ya ɗaukaka kaf faɗin duniyar nan Allah ya jaddada musu rahama Allah ya jaddada musu rahama Allah ya karɓi shahadarsu Allah ya bar mu da zartattun sako daga misawaran ku Buhari Lawal mai jihar Katsina ina mu kowa fatan alkhairi da fatan Allah ya yi musu rahma, Allah ya karɓi shahadarsu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radio Iran nan mai magana Hasila Umar daga unguwar Sabon Gari da Magaram Jamhuriyar Nijar mataimakin masu labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna jajanta ma al'umman kasar Iran gabaki ɗaya kan wannan hatsari na jirgin sama da ya faru muna addu'a ubangiji Allah shi su. Allah sa sun huta na gode ku tashi mai magana hassan da jo umar da fungo sabon gari da maganin jamhuriyar nijar mataimakin mai labarai na kungiyar masu kira da sauraron Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Gidan rediyo ta hiran rediyo mai albarka. Mai magana Hamisu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta irin garin da magana. To mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To da sunan mu da sunan dukkan mambobi na kungiyar masu kira da sauran rediyo ta nan garin da magaran muna isar da sabifiyar gaisuwar mu ta ta'aziyya ga musulmin kasar Iran gabaki daya da musulmin duniya gabaki daya da wannan rishi da muka samu. To Allah ya sa aljanna mu koma Allah ya gafarta musu su mu da muka yi sauran Allah ya sa mu cika da imani kuma sauran wanda suka samu ciwo kuma Allah ya tashi kafaɗa su mai magana musu mai dan kuka shugaba na kungiyar masu kira ta sauran radio ta nan garin da magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rajon musulmi rajon iraq allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira jama'a sannunmu sannunmu sannunmu sannunmu da tilas sannunmu da tilas mun ji al'amarin da ya abu ubangiji allah sarki sarauta allah ka ji kansu allah ka ji kansu allah ka masa ahu allah ka ba su makwanci na kwarai jama'a yi hito a yi gaisuwa a hito a yi gaisuwa yau ba a watan gomi sai gaisuwa oh, ubangiji allah ya ji kansu allah ka ji kansu allah ka masa gafara gawara Allah bisa gawara zuriya wanda an kabi sanya mata albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahu akbar Allah ya ji kansu Allah ya ji kan musulmi Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya sa can tafiya masana Allahu akbar kaji Allah ko haka Allah ya soto Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama mai magana Jamilu daga nan Maradi a jamhuriyar Nijar Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama wannan shugabanni na ƙasar Iran da suka haɗu da da suka haɗu da hatsarin jirgi na helikwata to Allah ubangiji ya rahamce su Allah ya musu rahama Allah ya sa can ta musu nan mu da muka yi saura kuma idan mu ta zo Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya mana cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka wato yan uwa eh, masu albarka na radio tehran eh, muryar jamhuriyar musulunci yanzu dai muna ta'aziyya zuwa ga shugabannin eh, duka 'yan ƙasa na musulunci baki daya musamman na tehran da sauran musulmin duniya muna addu'a allah shi kansa allah sa sun huta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar masu sauraron radiyon ƙasar iran to da farko suna na sani da abu alaska tun daga nan tsatsun gurma cikin sha da magaram horiyar nijar to wanga bayan allah sai dai mu bi su da adda mu ce allah ji kansu da rahama allah sa kuma a na ce makoma eh muna fata kuma a mai da gurbi da cewar wanga mutane a samu kamar irin su mutanen kirki allah ji kansu da rahama a madadin dukkan al'ummar cikin gidan nan muke amfani da wanga dama muke isar da sakon saƙon mu zuwa ga al'ummar ƙasar iran eh, nisani da alaska tsatsun burin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Radio Tehran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai muku magana alkasun Babali har daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da saurara radio ta Afirka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da sunana na shugaban kungiyar masu kira da saurare da sunan mataimaki na Abdulmumin Muhammad Zamfara da mamburori duka na gari gari da na kasa kasa muna isar da ta'aziyyar mu da ta'aziyyar mu da bisa ga wannan rashi da aka yi na duniyar musulmi za zamu cewa gaba ɗaya ba ma iran ba musulmi gaba ɗaya sun yi rishi ubangiji allah ya ji kansu ya rahamce su ya mai da madadin su wannan duniya gaba ɗaya ta yi rishi muna kai ta'aziyyar mu ga jamhuriyar musulunci ta iran ta ƙungiyar mu ta masu kira da sauraron radio ta afirka gaba ɗaya mambobi muna kai ta'aziyyar mu ubangiji allah ya ji kan ga ya ji kan musulmi gaba ɗaya mai muku magana na kasum baba liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka salamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu biyawaj ni ne salah muhammad jamhuriyar nijar kasa agaris na farko dai abin da zan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifar ta samu iran muna kirari muna jaddada kirari mu ga ubangiji allah wannan masifar ta samu iran allah ya yaye mata ita da alherin shi mafi alherin shi muna jaddada ta'aziyar mu ga mutanen kasar iran wannan masifa da allah ya kawo musu wannan rishi maye maye mutanen su wajen mutum sun fi mutum biyar Allah ya shi kansu kuma Allah ga masa da gafara kuma da haka duniya ta gada ga Allah muka fito gare shi zamu komawa ba wani zama cikin duniyar ga kuma masu zaton cewa ko hannun wani hannun wani duk babatu ne ko a ce hada mutane tana ba su gane juna su da mutanen garden da revolution ko kuma a ce wani mossad a a babu wanda wuce aksi ne same shi babu wanda wuce wanda suke ganin ma suna da shi suna aiki da mai suna abubuwa kawai su ne gaba Allah bai kaddarta musu ba wanga president irin haka Allah ya kaddarta mishi haka ne karshen su masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka jamuje mu gidan radio jamhuriyar musulunci sai mu ce inna lillahi wa inna ilahi raja'una inna lillahi wa inna ilahi raja'una Allah ubangiji ya ji kan marigaya Allah ubangiji ya ji kansu Allah ya rahama suwa Allah ya sa kwanciyar huta ce Allah ya sa can tahi musu nan kuma Allah ya karbi bakoncin su muna miƙa ta'aziyar mu ga duka al'umma a ƙasar Iran da wannan rishin da suka yi na wannan shugabannin nan nasu Allah ji kan musulmi Allah sa an huta mai magana abu da yaro mai biski daga nan ya mai komai sanki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an wani musulmi muna yi ma kowa da kowa ta'aziyya Allah ya zo kansu ya rabbal alamin Allah ya ba mu hankuri hmm. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ban gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sunana dini. ilyasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna miƙa saƙon mu ga dukkanin al'ummar mai duniya bisa rashin wannan jajirtaccen shugaba ibrahim ra'isi da aka yi sakamakon haɗarin jirgin sama da ya yi shi da ministan harkokin waje da wasu mukarraban gwamnati muna masa fatan ubangiji allah ya ji ɗansa, kuma allah ya gafarta masa kuma allah ya sa aljanna ce makoma tabbas duniyar musulunci ta yi babban rashi idan muka duba da yadda ya fara takawa ƙasar birnin isra'ila burki akan hare-haren da take kaiwa ƙasar Falasɗin wannan dukkanin wani musulmi dole abun zai dame sa sai dai daga ƙarshe babu abin da za mu iya cewa sai dai mu masa addu'a ubangiji allah ya gafarta masa allah ya sa kuma aljanna ce makoma kuma ubangiji allah ya kawo ire-iren sa wanda suka ma fisa kishi addinin islama A sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sala usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar nijar mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka A kikirin gaskiya dangance da wanga babban rishi da muka yi na manya-manyan shugabannin iran muna masu miƙa ta'aziyya mu zuwa ga dukkan al'ummar musulmi na duniya ga baki daya musamman ma al'ummar iran da ma gabas ta tsakiya muna masu adda allah ubangiji ya mayar mai tama iran shugabanni masu tausayin talaka da masu kishin addini Salamu alaikum Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran mai muku magana ya bi mai kayan kwali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ji kanshi Allah rahamshe shi gaba ɗaya mutanen Iran ina musu gaisuwa Allah gawarta musu Allah sa kwanciya huta cin bude maka sawa Allah ka cika mu da imani Assalamu alaikum radio iran da radio jamhuriyar musulunci mai magana abdulbasi abdulhadi jamhuriyar nijar da magaram inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji allah karɓi bakuncin ibrahim ra'isi da shi da tawagar shi allah ya sa kwanciyar hutawa ce allah ya sa sun je a sa'a al'ummar iran muna meka muku ta'aziyya ta wannan babban rashi da kuka yi ubangiji allah ya muku zaɓi mafi alkhairi allah ya baku shugaba na gari allah ya sa kwanciyar hutawa ce mu da muka yi saura in ta mu ta zo allah ka sa mu cika da imani mai magana abdulbasi abdulhadi jamhuriyar nijar da magaran ku tashi lafiya Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami Tuareg da magaram. Gaskiya muna maikata kwanta aziya ga al'umma Iran da ma jama'ar duniya ga baki daya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ubangiji ya ji kan shugaban kasar nan Allah kuma ya bada madadin shi ubangiji Allah ya sa kasar Iran ta zauna lahiya da ma duniya baki daya mai magana Abdulmana mai rami Tuareg da magaram. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta hira na biyu ta Hausa mai magana muji Muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adaida da sahu baki likitar dutse mataimakin majin kudi a kungiyar masu kira da sauran rediyo ta Afirka reshen jihar Zandar. Eh, ina so yi amfani da wannan dama mika ta'aziyya ta zuwa ga 'yan kasar Iran sakamakon rashi da suka samu na shugaban kasar su da ministrorin shi eh, da wasu makarabanshi. shi. Ina mika ta'aziyya ta Ubangiji Allah ya gafarta musu allah sa aliyana ce makomin su allah ya ba su madadin shi ko wanda ya fi shi ma yana meka taziya ta ga dukkan musulmin duniya da wannan rashi da aka samu wannan rashi ba iran ba ce kadai ta yi shi duk musulmin duniya a wannan abun ya shahe shi ubangiji allah ya gafarta musu ya sanya kwanciya hutawa ce na gode biyu ta hausa suna na muji muhammadu wanda aka san da suna muji soja mai adai da ta sahu bakin likitar duzi da makaram mataimakin majin kuɗi a kungiyar masu kira da sauran rediyo ta afirka reshen jihar da a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Radio Jamhuriyar Musulunci da ke Iran da harko sunana Malam Kabiru da ke nan mara ɗan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka. To sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma ya Allah muna roƙo wannan bawa naka musulmi da ya rasu ubangiji Allah ka ji kanshi shugaban ƙasar Iran shine Ibrahim Ra'isi Allah mashi gafara Allah sa ya huta Allah ya yi mashi kuma mana roƙo Allah subhanahu wa ta'ala da sauran musulmi baki, wanda suka rasu Allah ta musu gafara mu kuma da muke da ra'ayin ta mu ta zo Allah ka mu cika da imani Allah ka yahi mana Allah ka yahi mana Allah ka ba al'umma iran baki ɗaya haƙuri yana ma kowa fatan alkhairi ya magana malam kabiru daga nan maraɗi ɗan gulbi kusa da makarantar malam amma sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana sanusi maɗattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar kuma a yau na shigo wannan fili ne don taya al'umma kasar Iran da ma kafatanin musulmin duniya ga baki daya jimamin wannan babban banko da ya fadi a kasar ta Iran na rasuwar shugaban kasar ta Iran wato Ibrahim Ra'isi da kuma ministan da ke kula da harkokin wajen kasar ta Iran wato Hussein Amir Abdullahian da kuma wasu daga cikin makarraban gwamnatin ta Iran to lalle wannan rashi da ya shafi duk wani musulmi mai furta kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zarta a ce rashi ne wanda al'umma kasar Iran kai kaɗai ke jimaminsa da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan waɗannan bayi nasa da rahama da ma sauran dukkanin musulmi waɗanda suka gabace mu mu kuma da muka yi saura Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata namu zuwa. daga ƙarshe ina mai addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa ƙasar Iran jajirtaccen shugaba mai kare musulunci da kuma musulmai eh, kamar shugaba Isi ko ma fiye da shi ina fatan za ku tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta iran ni ne sanusi maɗatai da magaram nijar muna jajantawa al'ummar musulmi ga baki daya kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya amshi shahadan su Allah ya gafarta musu Allah ya sa mu cika da imani mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Nijar a jihar Boso assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa ta'ala wa sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar Nijar. A bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan sashen Hausa ga baki ɗaya da kuma masu sauraron su ga baki ɗaya a fadin duniya. a sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un muna isar da ta'aziyya ga al'umma iran gabaki daya muna isar da ta'aziyya ga jagoran musulunci na iran ayatollah zaid al-khamenei da dukkan al'umma iran maza da mata da dukkan ma'aikatan sashen hausa da mambobinsu baki daya wannan ta'aziyya ce ga al'umman musulmin duniya gabaki daya da wannan rishi da aka samu Allah ya ba mu haƙuri kuma Allah ya warkar da zukatan muminai akan wannan ibtila'i ko kuma wannan babban rishi da muka yi muna jajantawa al'ummar musulmi gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu muryar musulunci radio iran mai albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullu nafsin za'iqatul maut haqq. allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ji kansu rahama Allah sa kwanciya huta ne Allah sa kwanciya huta ne Allah ji kansu ubangiji Allah ba mu guzurin tarras su da suka tahi ba su gauga ba mu kuma da mu tayi ba kuma ba mu jinkiri ba ubangiji Allah ji kansu rahama Allah sa kwanciya huta ne eh Allahu akbar Allahu akbar mutanen Iran gaba daya gaba daya ga gaisuwa ta nan zuwa gare ku musulmi baki daya Allah ji kansu rahama musulmi gaba da yana muku jajanta Allah ji kansu Allah sa kwanciya huta insha Allah Allah ba mu guzurin taras assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kuna tare da Usman Mamman wanda aka da sani Usman Bulat daga nan Barna Agarar Jamhuriyar Nijar Allahu akbar Allahu akbar Allah ji kansu Allah kamshi bakuncin su To ma sauraro da kuma hakan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Tarbiyyar iyali. masu saurare salamu alaikum sannan kuma barka mu sake saurara da ku a cikin wani sabon shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da tafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da mazarta da kuma magada annabawa don shi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya sa zuwa muku ganin rajiyon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi fatan za ku kasance tare da mu na jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. A cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne sauraron Shehun Malami Bashir Kano da ƙungiyar RAP ta Rasulul Azam Foundation da ke binin kanan dawo wanda har ila yau ina shugabanta na sashin da'awa. Shehun Malamin a yau da ci gaba ne da karatun littafin kaife rabbul aba'ana na Aliyu Falla. Yau Malam zai fara ne da Hawasil Hamsa. Muna sauraron malamin ne. Saboda jikin shi na bukata. kuma in ka bari har sai da likita ya hana ka to a nan ne za ka sha wahala duk abin da aka ce ma kaga gishiri yana da ɗanɗano akan kai marhalar da likita zai hana mutum amfani da shi saboda da ya shiga cikin jinin shi zai tunzura jinin sai jinin ya hau to amma in baka yadda an kai marhalar da za a hana ka ba kaɗan rage wa kanka da kanka ba ka bari ya ji tsawo nan to ka samu lafiya sai ka daɗe kana cin gishirin ka har Allah ya kai lokacin da zaka haƙura da duniyar kai sallama da ita dai ba a hana ka ci ba to ala kulli hal abinci yana da tasirin gaske a cikin jikin ɗan adam da bunƙasa shi da lafiyarsa shi yasa yake cewa idan mutum ya rasa lafiya ya sabi an yi addima alaihi min wajibatin diniya ba zai iya gabatar da abin da ya hau kansa na wajibai na addini ba wa mas'uliyat ishtima'iyya sannan in an bashi wani ofis wani aiki da ya hau kansa na zamantakewa ba zai iya yi ba bi shaklil matlub ya yi shi daidai da abin da ake bukata lidhalik don haka ne yan bagi wa munzul daya ya kamata tun a farkon lamari an yahtammal insanu bi ta'amin mutum ya damu da abincinsa wa fakir fi salamati jismi kuma ya tunani akan lafiyar jikinsa wa fi turqil wiqa'iyya wal ilaj sari kuma ya zama yana bin hanyoyin da ya kamata na sama wa shigar garkuwar jiki da kuma abin da ake ce mishi ilaji sare shine tanaji emergency yawanci a gidaje ba su da wannan kuma kuskure ne da zama akwai wasu magunguna kamar maganin malaria bai kamata a rasa shi a gida ba maganin gudawa ko muna tare da manyan likitoci na ajin mu to ni dai ban yadda a gida na zama ko a yanzu haka duk inda nake ma tafi da gidanka ne sannan akwai lokuta lokuta da ya kamata mutum ya dinga shan anti malaria in ka gane sauro ya dan cije ka ya cije ka ya cije ka ka'ida ne duk lokacin da na zo garin nan sai na sha anti-malaria saboda na yi imanin da sai ya cije ni duk yadda na yi dabara sai ya cije ni sun aka kai wata marhala tun da ni ne nake kwana talatin su iyali na masu kwana goma goma dan cizon da ya musu ba yawa <laughs> to in ya cije ni na kai wani lokaci kamar tsakiyar yanda kai ya zo ya kai ki kasa in kai amfani da anti-malaria akalla zai maganin wannan saboda ni tun ina yaro ma matsala ta kenan in ka ga yi rashin lafiya shawara ake cewa a lokacin kusan duk shekara sai na yi wannan sau ɗaya a shekara da na girma da kaina na gane matsaloli na bayan karewa da mutum yake yi sai zamanin kuma akwai lokaci-lokaci akwai wani likita da na gan shi yana shan magani na sha baka da lafiya ne na ga yana son maganin malaria ya ce anti malaria ne shi ya bani shawara ya ce ai lokaci kaza ya faɗi watan da ya kamata mutum ya dinga sha saboda duk yadda kake ko da kana kwana a nes ne ko kana kwana a inda kake yi to akwai kuma zaman fiye ai sannan wani abu ne mai mamaya lokacin da zai cije kama baka sani ba to ba sai ka bari ya haɗi ya haɗi ya kai maralan da ya kwantar da kai ba saboda lokacin da dama ciwon kai sainin ne kamar yana aika maka da sako ne cewa cututtuka da yawa ciwon kai alamarsu ne alamarsu ne ba dole ba ne ya zama maleriya kaɗai shi yasa a kan ciwon kai a kasashen da suka ci gaba sosai in mutum ya je asibiti ya ci kanshi na ciwo ba za su ba shi fanadol ba sai an mai tasa ta sai ko an bincika shi an kashe wani da ya taba zuwa china masu rado kwalka shafa Shirin na zuwa muku ne daga nan Fedon BOH Hausa da ke nan birnin Tehran, inda za mu ci gaba da sauraron wani shehun malami daga karan dabo kan cewa lafiya wani kambu ne na sarauta a kan masu lafiya, wanda babu mai ganinsa sai marar lafiya. Da fatan iyali na su amfana da wannan shirin. Yana ganin kawai daga zuwan ciwon kai ne a bashi. da aka tsare shi aka dinga mai tasa-tasai kafin a gano amma shi sannan aka kare ne da wancan abin da yake eh wannan ya yi tsammani ya ce wallahi a kemis a nan kawai sai ke shi ka sai maganin ka shi kenan su suna muhimmantar da lamarin lafiya fiye da mu suna muhimmantar da shi su mu ma din musamman mu da muke ganin cewa akwai bukatan samun daman maki na hidima da Allah subhanahu Allah yake ba wa mabiya albaiti kada mu sakaci akan abin da ya shafi lafiyar mu wa qad qila fil masal al mashhur yace akwai wani misali da ake kawo karin magana ce da ta shahara larabawa na faɗa suna cewa as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yarahu suka ce lafiya wani kambo ne na sarauta kun san kambu da ake sawa ko irin na sarakunan da sarauniyar ingila har yanzu tana da shi na zinare an mai dajiya da lu'ulu'u da kayan karo daban-daban dutsuna masu tsada to wannan kambu ne lafiya a kan masu ita masu lafiya din la yarahu illal marba amma ba mai ganin wannan kambun sai marasa lafiya masu lafiya ba su sani ba so da yawa za a ga mutum Allah subhanahu ta'ala ya ba shi lafiya yana cikin jin daɗi na more lafiyar amma bai san irin kimar abin da yake da shi na lafiya ba sai ran da ya rasa akwai wasu mutanen suna da halin da za su inganta lafiyarsu sai su ke akwai lokacin da Kaka na mahaifin mahaifiyata yana da wani babban amini shi a zariya duk allah ya musa rasuwa mutumin nan allah ya mushi arziki sosai yana da gidaje daban-daban kuma bai taba haihuwa ba alhaji hamisu in kaga irin shagunan da yake da su a tudun wadan zariya a gurare daban-daban mutumin nan sai ya kama rashin lafiya su abokanansa sun gane matsalar shi garau garau yake ci abin shi ba a yin abu mai maiko a gidan ashe yunwa ce ta kama shi da suka kai shi asibitin kuɗi na farko suka kiyarda a kai shi asibitin gwamnati saboda ya suma aka kai shi asibitin kuɗi aka zaunar da bawan allah nan likita ya same su ya ce wallahi ba wani matsala ba ne ciwon yunwa ne kusa kama shi sai aka gaya wa likitan cewa duk mutumin maloniya ne yana da kuɗi don haka kuma in aka sake shi koma gida wallahi ba zai tsaya ya jinyar nan ba don haka a taimaka mana ka yi bil duk wani abu da ka zai ci mai gina jiki a yi ta bashi duk abin da aka kashe daga baya sai a yi lissafi haka aka dinga yi bawan allah nan abinci masu kyau aka dinga kawo mai kwai da hanta da ire duk wani abu mai gina jiki wanda shi baya amfani da suna ganin bata kuɗi ne ya yi bulbul ya aka zo ana magana alhaji yanzu ka samu lafiya kamata a sallame kai ce a ah, wallahi yanzu shi sa yake kyauta ne na gwamnati ne <laughs> ce a ah, yanzu a ɗan kyale da dai in ƙara murmurewa a dan gurin aka koya wa alhaji cin abinci mai daɗi kullum garau-garau ne a gidan shi da daddare wannan miyar ya tsala ta kuka ba nama da tuwon dawa shi ake ci kuma da safe a ci da rana ɗan abubuwan da aka saba kullum shi ne saboda haka ya zama na alajiyar sai da aka tabbatar lafiya ta samu sosai shi kyan shi ce ka yanzu kam goma gida sai aka kawo mai balance ya mai wannan aka ce abinci kudin abinci ne akwai wani shagon sai da abinci a ta tudun da Zariya shagalin ku hotel ake ce mishi na wani kwararren gidan sai da abinci mamar shagalin ku kusan ba wani wanda ya kai mutumin a Zariya a iya sanin ma lokacin nan sai zamana ana zuwa a so mishi abinci iri iri a gurin a kawo mai lokacin yana kwanci ya saba da abincin nan da aka sallame shi ya ta fada da su alaji su wannan kakana yake gaya ma wannan ya ji haushin su da farko amma bayan sun koma suka ce wai wannan kudin da kake tarawa kake son ka ajiwa yana dai da kokarin sada zumunci ya rike 'ya'yan 'yan uwa da sauransu shi saboda haka ko za ka shekara nawa nan gaba ka daina neman kuɗi fa ba za ka iya cinye kuɗin ka ba ko dai kun cuce ni aka kawo mai abincin da aka saba yi a gida da ya loma wallahi ta ki shiga yayi ya ga sai furzurwa yi sai na raina da aka ce ai alhaji shi kake kawo ba a ranar da ya aika aka so mai a shagalinku sannan aka canza abincin gidan kaga sun taimake shi saboda abin da kunya ya zama na ya ce kun cuce ni alhaji duk kun koya min kashe kuɗi to ai an gyara ka ne da ya mutu da yunwa alhali Allah ya bashi so abincin nan yana da mahimmancin gaske to ga shi ma malam ya fara koro bayani sannan a hankali amma ina lokacin ya fara daka mana harara a yamakon sashin hausa na BOH da ke nan birnin Tehran muna ƙara yin godiya ga shehu malamin bashir kano daga ƙungiyar ra'af ta rasul azam foundation da ke birnin kanon dabo wanda har yalla yau ne shugabanta na sashin da'awa da wannan ɗimin lokaci da ya bayar da ɗimin ayyukan da ke gabansa allah kuma ya saka masa da alheri ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Afirka a yau. Jama'a masu saurare, salamu alaikum. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da 'yan uwa da abokan arziki. Har la yau, barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a cikin sai dai muke tattauna da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirya zama taɓo batun nan ne na shugaban ƙasar iran ma'abutun shahada ayatollah ibrahim ra'isi wanda ya rasu a hatsarin wani jirgin sama mai saukon ungulu a ranar lahadi 19 ga watan mayun shekarar 2024 shugaban ya kamu da ajalinsa ne tare da wasu jami'an gwamnatin kasar cikinsu har da ministan harkokin wajen kasar da sauran makaraban gwamnati har ila yau dai ba a tabbatar da makasudin faruwan hadarin ba hadarin ya auku ne a lokacin da shugaban ke kan hanyarsa ta komawa birnin tehran bayan ya kaddamar da bude madatsar ruwa a kan iyakar kasashen iran da azerbaijan duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar har da gaya an kammala jana'idarsu Allah ya rahamshe su. Mu kuwa a rediyon BOH mun gayyato Dr. Mustapha Abdulrahim daga Jami'ar Al-Mustapha ta birnin Kum, inda bayan mun masa marhabin muka soma da tambayar. To, Dokta, me za ka ce game da rayuwar shugaba Ibrahim Ra'isi? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abin da zan ce dangane da rashin waɗannan bayan Allah da muka yi musamman ma shi shugaba a Sayyid Ibrahim Ra'isi wato wani rashi ne wanda duniyar musulunci yau ta yi eh, wannan da ma'ana na akhas kenan amma ban yi kuskure ba idan na kira wannan rashin cewa duniyan ɗan adam ne ta yi rashi saboda alal haƙiƙa shugaba ra'isi mutum ne wanda yake kiyaye haƙƙin ɗan adam ya san eh, ma'ana ta haƙƙin ɗan adam bi ma'anar kalima eh, kuma ya eh, sadaukar da rayuwansa ya bazzalar da juhud domin taimakawa ɗan adam ya ishe ka shaida da misali a kan hanyar shi na tallafa ma rayuwar ɗan adam ya rasa tashi rayuwa eh, wannan kenan eh, zan iya bugon kirji in ce a yau duniyan ɗan adam ta yi rashi a asali shi shugaba ra'isi malamin addinin musulunci ne eh, domin kuwa rayuwansa ta fito ne daga hausa ta ilimi kuma kowa ya san cewa su hauzatul ilmiya suna ƙyanƙyashe malaman addinin musulunci ne waɗanda suka san addininsu kuma suka san zamaninsu to shugaba ra'isi alhamdulillah yana ɗaya daga cikin irin wa'innan mutanen to kuma ya kasance eh, a rayuwansa ya yi abubuwa daban-daban daga ciki shine akwai Eh, rike alkalin alkalai da ya yi a ƙasan nan sannan bayan ya tsunduma cikin harkokin siyasa sai allah subhanahu wa ta'ala ya yi mashi gudunmawa eh, a kan aka zaɓe shi shekaru uku da suka wuce ya zama shi ne zaɓaɓɓen shugaban ƙasa na iran to albarkacin faɗi tashin da ya yi akan wannan kujera tashi sai ya zama Allah subhanahu ta'ala ya sanya mafi yawan al'umman kasashen musulmi suna son wannan bawan Allah daga cikin abubuwan da ya yi eh, wanda eh, ya jawo mashi farin jini shine akwai faɗi tashin da ya yi domin ganin cewa ƙasashen musulunci sun zama tsintsiya maɗaurin kiɗa an kwashe shekaru masu dama ana zaman doya da manja kamar yadda malam bahaushe yake cewa tsakanin eh, musamman kasashe manyan kasashen musulunci eh, musamman misalin in zan ba da misali kamar tsakanin kasan iran da kasan saudi arabia wa'inda wa'innan manya-manyan kasashe ne a musulunci wanda idan suka sami haɗin kai suka ce za su yi aiki to al'umman musulunci na duniya bal ba al'umman musulunci kawai ba hatta ƙasashen da suke wa'inda ba musulmai ba dole za su saurara daga gare su to sai kasance a shekarun baya ya zama babu e, ga maciji ana zaman doya da manja tsakanin wa'annan kasashen ba su kawai ba kamar irin su qatar irin su haɗaɗɗiyar daular larabawa da duk wa'annan kasashen da suke yankin asiya musamman kasashen larabawa to sai kasance wannan bawan allah ya ta faɗi tashi wajen ganin cewa eh, ya kamata su fa ya dawo jikinsu cewa wannan mantika ɗin wannan yankin to yankinsu ne kada su bari wani bakon haure ya, ya hauro ya baro nashi gidan can ya zo ya mai da mantukan su fagen daga ya kamata su gane eh, makiyinsu to ya yi ƙoƙari wajen irshadantar da wayannan mutanen kuma ya ci nasara a fagage daban-daban na wajen ganin an samu haɗin kai din yanzu ka duba alaƙa tsakanin iran din da ita saudi arabia ka duba alaka tsakanin iran da qatar ka duba alaka eh, tsakanin ita iran din da sauran kasashen da suke yankin wani wata alaka ne yanzu wanda take yanzu ta canza sabon yanayi fiye da shekarun baya ba irin sabanin shekarun baya saboda haka wannan shine abu na farko wanda ya jawo ma wannan bawan allah farin jini sannan wani abin da ya jawo ma shi farin jini na gaba shine irin rawan da yake takawa dangane da falasinawa me yake faruwa sannan me yayi a yayin da duniya gabaki ɗaya kakaf ta juya masu baya ko dai ta tsaya a fuskan su tana taimakawa wajen kai masu hari ko kuma sun zama 'yan ba ruwanmu a lokaci guda shi ya ce ba haka ya kamata ya zama ba bayan da za a yi a bar falasino da falasina a zuba masu idanu a zama 'yan ba ruwanmu dole zama an taimaka masu to wannan abin da ya yi shi ma ya ƙara mashi farin jini a idanun mutane wa'inda suka san yancin ɗan adam bal ba kawai fa musulmai ba fa wa'inda suka san yancin ɗan adam to ya ƙara mashi farin jini a wajen waɗannan mutane. na'am shugaba ra'isi abubuwa da dama ne suka sanya yake da farin jini a cikin ƙasan shi eh, tun farkon fari ma dai kamar yadda na faɗi ɗazu cewa shi malamin addinin musulunci ne kuma sanannen abu ne a kan cewa a nan ƙasar iran malamin addinin musulunci yana da ƙima. ana ganin mutuncin malamin addinin musulunci na farko kenan sannan eh, bugu da ƙari shi tsatso ne na manzan Allah jini ne na manzan Allah wato shi sayyid ne to wannan ma eh, kasancewar mutum sayyid a nan ƙasan yana da wata kima ta musamman eh, a wajen mutanen saboda haka bayan kasancewar shi malami sannan kuma shi sayyid ne wannan kenan a wannan bangaren sannan a ɗayan bangaren bayan da ya zama shugaban ƙasa to eh, eh, eh, shugaba ra'isi yana daga cikin irin shugabannin da duk wani mutum ɗan adam to yana bukatan irin wannan mutum ya zama shugaban shi saboda shugaba ne wanda kullum tunanin shi shine talakawansa ya za a yi hallale masu mishkilolin da suka dame su ya za a yi maganin matsalolinsu kullum tunaninsa shine kare 'yancin ƙasan shi saboda idan ka lura da rayuwansa ta shugaban ƙasa ya yi kama da wanda ba shugaban ƙasa ba ko taro ya je cikin mutane a cikin mutanen zaka ga su inda mutanen suke zama suke tsaye nan zai tsaya tare da su sannan kullum yana shiga lungu-lungu sako-sako, domin ya ga matsalolin mutanen ƙasan shi ya magance masu wannan matsalolin ya ishe ka dalili akan cewa menene sababin tafiyan shi menene sababin barin shi duniya ya tafi aiki ne ya tafi aiki ne saboda haka shi shugaba mai irin wa'in nan ɗabi'un wani abu ne wanda ke ɗabi'atan kata'an zai sami zukata Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi zukatan mutane zuwa gare shi saboda yana tunanin al'ummansa yana ƙoƙarin eh, kare masu matsalolin da suka bijiro masu da sauransu da sauransu wannan shi ya sababa mashi wannan soyayya da karbuwa a zukatan al'umman kasan shi. sauraro a ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kuma na ƙarshe har sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon namu dr mustapha abdulrahim daga jami'ar al-mustapha daga birnin kum da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura.